cikin musulunci ka'idi dubu ne da kuskure ya yi alheri ya yi sauki da musulmi guda daga cikin addini ya yi sauki wannan dubu ma za su yanka a ci za su za su yi aure za a ba su aure za a aure su za su mutu a yi musu sallah a yi musu wanka za duk kahirai ne su dubu da kuskure a kyale su a musulunci to ya yi maka sauki da kai fatawa da kuskure ka hitar da mutum guda musulunci saboda haka yan uwa ku zo mu gyara ‘yan uwa ku zo mu gyara, ‘yan uwa ku zo mu gyara, ‘yan uwa ku zo mu gyara, Allah ya sa mu gani. Ku ji ba wannan sahajin annabi ne ba, ga abin da aka yi. Kahiri ne aka tara yana kiwon dabbobinsa. Ya sheko ce, Assalamu alaikum. Wani ya ɗaga takobi ya ce, wannan sallama ta kare kai ce da tumaki. An ka kare shi an ka koro tumaki ne an ka zo gari Allah ya saukar da ayar Qur'ani cewa dan ne aka yaka. to balle kai da ka tarar da musulmi ya hito da masallaci da darduma tai ka rata ya mai kabla sannan ka hirci ka wuce gida ka kai zuwa shan kunu da kosai ka wuce gida ka kai zuwa shan kunu da kosai ko ko cin wake da shinkafa wallahi yan uwa mai hankali mai tunani waɗannan da kuke jin muna ta yawan bayani ba muna bayani ne akan ɗaukar su kafirai ba don mun san da jahilci suke amma muna yi musu bayanin wannan abin da suke na zagin sahaba annabi da mata annabi muna yi musu bayanin haɗarinsa don mun san da jahilci suke Dan duk mutumin da ya san matsayin manzon Allah eh? duk mutumin da ya san matsayin manzon Allah sannan kuma wani wanda adda alaka da manzon Allah ya ce shi zai zaga eh wannan ya tabbata gare bai san musulunci ba bai san musulunci ba bai san musulunci ba dan in ya san musulunci kamar yadda na yi bayani jiya Mata shugaban kasa matar shugaban kasa maryam ba irin ce Mata shugaban kasa na yanzu ba eh to shikenan yanzu in ka zage ta ni za a yi ma ka ne ka za a yi a damri don ne me yasa za a damre ka saboda ka zagi mata shugaban kasa ba ita kake kokarin ka ci mutunci ba shugaban kasa kake son ka ci mutunci shin babu maryamu yar garuwa babu maryamu karuwa babu maryamu mahaukaciya kama yanzu in ka hito ka ce maryam ka yi shuru kana ta zagin maryam to ba a cewa maryam yar garuwa da ita kake ba a cewa da maryam karuwa kake ba a cewa da maryam mahaukaciya kake ba a cewa da maryam yar daudu kake sai a ce da maryam musani a bace kake da kana zanne za a ga mobar sun toka kamun ka to inda ya san zagin mata shugaban kaza zai iya sa a kama ka dan ne Allah ba zai kama ka in kan ba zagi matan manzon Allah ba saboda Allah dan uwa musulmi ina jin bayanin da nayi an fahimta ko ana iya gane ba ko ba haka ba haka kuma yanzu idan ka ce ministocin sani a bace duk mutanen banza ne misali ka hito da wannan kalma shin da wa kake ba da nan sojin kake ba kana nihin sani a bata ya zaɓi miyagun mutanen banza ya mai da su yan majalisa za a kama ka to idan ya zan ka ki ministocin sani a bata an kama ka saboda ki yin sani a bata ka zaga me yasa ba Allah ba zai kama ka ba idan ka zagi ministocin manzon Allah wannan shine misali Allah ya sa mu gane Allah ya gane da mu to dalili da yasa kenan muke bayani don haka waɗannan matasa da wanda an ka da dola da wanda yake kamne ya shiga aljanna yana ganin wannan hanyar da aka kama ta aljanna ce to su yi maza su dawo annabi sallallahu alaihi sallam, ya yi bayani a wani hadisi da yake cewa ku yi kokari ku riga abubuwa guda bakwai da za su zo. bayan ya gama bayanin waɗannan abubuwa guda bakwai sai ya ce za a wayi gari mutum yana musulmi da safe kamin marece ya zama kafiri mutum zai iya yin marece yana mumini kamin gari ya waye ya zama kafiri annabi bai wata dunkule ba sai ya ce ya bi udinahu bi ardi min ad-dunya sai ya sayar da addini ne da 'yan kwabbai na duniya ni a bambancin wannan hadisi da a ce a ɗauko 'yan daloli a baka don ka zagi Aisha matan manzon Allah ko ka zagi Hafsa matan manzon Allah ko ka zagi Abubakar sahabin manzon Allah ko ka zagi Umar sahabin manzon Allah ko ka zagi Usman sahabin manzon Allah ko ka zagi uh, wannan Mujiratun Shuba sahabin manzon Allah ko ka zagi Abu Hurairah sahabin manzon Allah da dai sauransu kaga bai da bambanci domin kana zagin su ba kyauta ba addinin ka an ka sai an ka yan daloli kasa a jihu ko kuma kana zagin uwayenka Allah ya to mu ci gaba لا يستوي القائلون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائلين ستين درجة وكلا وعد الله لحسنه وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما to bayan mun gama bayanin waɗannan masu wato kashe mumini da kuskure saboda a wani abin duniya da dai sauransu to sai kuma magana akan jihadin shi kansa Allah ya ce la duna qa'iduna minal mu'minin waɗanda sun ka zauna gida daga cikin mu'minai an jihadi ba sai wurin jihadi ba gaira ule darar kuma ba ma abuta larura ba ba su da wata cuta birrabi ka ce gairu ko kuma ya zan sifa kenan wannan ko kuma ka ce gaira ya zama istisna'i kaman shine min zamana babu wani rashin lahiya au au'ama au nawi ba su da rashin lahiya ba su da makabta ko makamancinsa ba zama daidai wal mujahiduna da wanda suka yi jihadi fi sabilillahi dan daukar kalmar Allah bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da rayukansu fadala lahul mujahidina Allah ya bibita masu jihadi bi amwalihim wa anfusihim da rayu da dukiyoyinsu da rayukansu alal qa'idina akan waɗanda sun ka zauna gida ne da radin saboda larura darajatan da daraja ai fadila wani matsayi listiwa'i ma bin niyyati domin sun yi daidai da niyya wa ziyatul mujahidin bil mubashara su ko waɗanda sun kai jihadi sun rungumi jihadin da jikinsu wa kullum kowanne da wanda ya zauna gida saboda larura da wanda ya je wurin jihadi ya yayi min albarikan jama'a biyu wa da lawal husna Allah ya yi mai alƙawarin aljanna wa badala lahu mujahidin sai dai Allah ya bibita masu jihadi alqa'idin akan waɗanda sun ka zauna da gaira dararin ba tare da larura ba ajaran azima ya bibita su da lada mai girma menene lada darajatin minhu darajatin minhu wa maghfiratan wa rahama na'am wa qala Allahu ghafurur rahima manatin minhu darajoji na daga shi ubangiji ai manazil su ne masaukai ba da hafa ka bani sashe sama da sashe min karamati na karama wa magfiratan wa rahma sannan da gafara da jin kai wa kana Allahu gafuran Allah ya zama mai gafara li auliyai ga masoyansa rahima mai jin kai bi ali da'atihi da ma'abuta yi masa da'a wa nazala haka aya ta sauka bi jama'atin aslamu da wasu jama'a da suka musulunta walam yuhajiru amma ba su hijira ba fa qutilu yawma badar sun ka je yaki an ka cirsasa su an ka hita da su zuwa wurin yakin badar an ka kashe su ma al-kufari tare da kafirai Allah ya ce innal ladina innal ladina tawafihumul malaikatu zalimi anfusihim قالوا فيما كنتم قالوا كنا مبامين بالعران قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأويهم جهنم وساءت مصيرا innal ladina tawaffahum al mala'ikatu lalle waɗannan da mala'iku suka zo karɓar rayukansu sun ka same su zalimi anfusin suna masu zaluntar kansu bil muqami ma al kufari saboda sun zauna tare da kafirai wa tarkil hijira kuma sun bar hijira qalu lahum sai mala'iku su ce musu muwabbikhina suna masu zargin su da kunyata su cikin me kun ka zauna ai bi ayi shay'in kuntum cikin wani abu kun kasance bi amri dinikum ga al'amarin addinin ku ga hukun musulunta kun kibin yan ku musulmi kun zauna kuna ta hulɗa tare da kafirai ƙaru sai su ce mu'tazili ne wasu na kawo uzuri kunna mutadafi mun zama masu ranni ajibina mun zama masu gajiyawa an iqamati dini game da tsaye da addini fil ardi cikin kasa ai ardu makkata kasan makka ƙaru sai mala'iku su ce lahun gare su tawbi kan sabata kunyata su alam takun ardullahi wasi'a ashe kasa Allah bata zama mai faɗi ba fata hajiru biha ku hijira cikin ta mana ne ardil kufl ila baladin akan daga kasar kayanki zuwa wani gari daban kama fa ala gairukum kama da sauran wasu ku sun ka aikata sun ka bar makka sun ka tai madina qala ta'ala Allah yace ma ulaika wa'annan mutane ma'awahum jahannam makoma su jahannama wa sa'al masira ta munana ta zama koma gari su wato sun musulunta a makka amma saboda ‘ya'ya da mata da dukiyoyi sun ka kasa tahiya su bi annabi ko ba su da wani uzuri to har aka tashi zuwa yaƙi an ka ci an ka matsa musu da zargi da zaki an ka za su gaba an ka cin za su an ka da su can sun ka dace da sahabban annabi sun ka za ta kubba sun ka sharce musu kanu sai suka rajin annama to su ne Allah zai wa wannan tambaya ta harshen mala'iku su dora bani uzurin da bai karbuwa Allah ya ce to ku haɗa musu ‘yan wuta ne na'am إلا المطاعمين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يعتدون سبيلا إلا المستضعفين سيدي ما سروني من الرجال والنساء لما زاد ماتا والولدان دا يعرف أنانا الذين لا يستطيعون حيلة وأن باس دا إيكون دبارا ولا قوة لهم باب كريه قريب سؤال الهجرة أكا هجرة ولا نبقى باس دا أبنشي wala ya hada duna sabila kuma ko sun hita sun tayi ba su gane hanya ai dariqan ila ardil hijra ba su gane hanya zuwa garin hijira shine madina to fa ulaika fa ulaika ahallahu an ya'fu anhum wa kazabu ahwan ghafura to wayannan wato banda su wayancan fa ulaika wayannan wanda suke ba su gane hanya ko ba su da karhin hijira "Lahu" an yafu anhu ana sa ran ubangiji Allah shi musu rangwame wa kana Allahu afuwa Allah ya zama yawan rangwame ga bura mai gafara wa man yuhajir eh mu dan kara wa man yuhajir fi sabilillahi yajid bi laki muraqaman kathiran wa sa'a wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut فقد وكان الله غفورا رحيما Allah madaukin sarki yace wa man yuhajir duk wanda ya hijira bi sabilillah don kan ma Allah ya jira bil ardi muragama zai samu wato wurin hijira ko wurin turmu hancin makiyi na bil ardi cikin kasa kasira mai yawa wa sa'a kuma zai samu yalwa da rizqi arziki wa man yakhruj min kuma duk wanda ya hita daga gida nai muhajiran ila yana mai hijira zuwa ga Allah wa rasulihi da manzon Allah sun mai durukul mautu sannan mutuwa ta cin mai bi kan hanya kama waka kamar yadda ya abu li jundu'in damra da jundu'in dan damra al-laifi fakar waka ajruhu ala Allah wannan lada ce ta tabbata ga Allah wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara mai jin kai shi wannan jundu'i ya tsuwa tsoho ne wanda yake shekarunsa sun yi yawa to yayin da waccan aya ta sauka cewa an zalunci kai sai yace a samu karaga an ka samu karaga ya kwanta a kai yace a ɗauka an ka ɗauka yace ana man ya hata bi sabila na sa hanyar makka madina an ka dauka ana tahiya ba dade ana yi nisa ba yi nisa da shi ba sai ya mutu to Allah ya ce lada kai ta isa madina yana cikin wanda suka hijira zuwa madina don lade da zai wanda Allah zai ba wanda ya tafi daga makka ya je madina ita za a ba shi duk da yake bai kai ba ya mutu a hanya eh na wa idza qara'tu biladi ibada isa alaykum tunahun an tanzuru min as in jabtum an yafina kum alladhina kafaru Ina da ke bi ina akanunan Wai za da rabtu idan kun kayi ta wurin ta hira har da cikin ƙasa ba laisa a laifin tunawar babu laifi a kan kuɓi an tafsi rumen da salawatu. Da ku yi ƙasar sallah. Bayan ta riƙu haɗa min arba'in a illar sanadaini, mai ku dawo da ita daga hudu zuwa raka'a biyu a zahar da la'asar da ishaya. Yan kattu an yi yaftina kuma lalle in kuna na tsoron waɗannan da sun ka kafinta su da dama. ay yanalunakum bi makarun same ku da wani abinki Bayanin lalwaki wannan bayani ne ga abin da yake tabbaci in za ka wancan lokacin fala makuma lahu baya da makumi wa bayyanatu sunnatu sunna kuma ta bayyana hadisin manzon Allah annal murada bis safari at-tawil abin ne da tahiya nan tahiya mai tsawo wa huwa arba'atu burudi shine burudi hudu mil 48 wa huwa marhala ta marhala ta shine tahiya zango biyu wa yukhadhu min qawlihi balaysa alaykum junahun kuma an riko daga cewa babu lahi akan ku annahu rukhsatun idan yin kasaru rukusa ce wato sauki ne Allah ya wa mutane la wajibu ba wajibi bace wa alaihi shafi bisa ga aka shafi yake innal kafirin lalle kafirai kanu lakum aduwa mubina sun zan makiya bayyanannun makiya lakum gare ku ai bayyanan adawati masu bayyana na kiyayya gare ku wa idza kunta وإذا قمت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وانتهت دائفة نكري لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا جذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تأكلون عن أسرعتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واردة ولا جناح عليكم إن كان بكم على من مدر لو كنتم مرضي أن تروا أسرعتكم وخذوا جبراكم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا to bayan mun gama bayanin ita kasaru nan an yi bayanin ta cikin jihadi wato cikin lokacin tahiya zuwa wurin yaƙi amma kuma a hadisan annabi da dama sun bayyana mutum na iya yin kasaru ko da ba tahiyar jihadi ba don annabi ya taho aikin haji ya yi kasaru wadda yake wannan tahiya bayan an ci makka ne makka ta zama garin musulunci don haka ana yin kasaru da duk tahiya wadda ta kai mil arba'in da takwas ko da kasuwanci mutum ya tahi ko sadar da zumunci ko kuma neman abinci irin na farauta ko irin haƙar ko dai wani abu mai kama da shi amma banda wanda ya tafi wurin fashi ba ya kasau haka wanda ya saba ma uwaye na yayi fushi da su ya bagari ya tafi wani wuri don kin iyayensa shi ma ba zai kasar ba haka wanda ya tafi tahiya ta sakon Allah duk wani tahiya wanda yake ta sakon Allah kamar irin kallon dambe ko kallon kwallo ko wani abu mai kama da shi shi ma ba ya kasar ba to bayan wannan sai kuma abin da ake kira salatul khawfi sallar tsoro wadda ake yin ta da tsoro kamar wajen yaƙi kun tayi ko kuma yaƙi ya kawo muku hari gida kuna cikin bugawa da kafirai to in lokacin sallah azhar yayi in akwai dama sai liman ya raba mutane biyu in ana sallar kasaru ne sai ya raka'a guda da kason farko bayan ya raka'a guda ya gama sai su tashi su kawo a daya su yi ta su sallame sannan waɗancan jama'a su kuma waɗanda a can na gadi su ma su taho su kabbarta ya cika raka'a guda da su ya yi tahiya ya sallama su tashi su kawo a guda su kuma su yi ta tahiya su sallama sannan a je a ci gaba da yaki wannan shine bayanin da ke zuwa bayan mun gama bayanin sallar kasaru to shine Allah madaukin sarki yake cewa anan wai za kun tafihim idan ka kasance a cikin su ya Muhammad ya kai Muhammad hadiran kana zaune gida fihim cikin mutane wa antum takhafuna aduwa ko kuma kuna jin tsoron makiya fa aqamtu lahum salata sai ka da musu da sallah wa jara ala adati al-qur'ani wannan ya gudana bisa ga al'adar qur'ani bil khitabi wajen magana shi ma bala mafhuma lahu ba shi da hukumi ko da annabi bai nan haka za a yi ba wai sai annabi ɗaya na sai annabi na nan ba ko da annabi bai nan to limamin da ke jagorancin mutane bisa ga sunan manzon Allah zai yi wannan aiki shi ya ma'ana har da kun da'ifatu minhum ma'aka to a samu wasu jama'a daga cikin su su tsaya tare da kai wata ta ta'akharu da'ifatu jama'a ta biyu su kuma su yi jinkiri su tsaya can wajen makiya wal yakhudhu ay qa'imatul lati qama ma'aka amma wa'annan jama'ar da an tare da kai kowa ya rike aslihatahu aslihatahu makaman su in kana da bindiga karata a duka ana sallah da bindigar ka da ka ji kasham sai kai kukin ka kara eh bai za su jadu idan sun kai sujada ai sallu sun kai sallar raka'a guda ko raka'a biyu in a gida ake to su janye bayan sun gama sauran sallah bal ya kunu su koma can ay qa'imatul ukhra wa wara'ikum su koma can bayan ya da su ci gaba da gadi ila an taqadu salata har ku gama sallah wa tazhabu hadhihi na'ima wannan jama'a su su tahi ta har su ci gaba da gadi wal taqi na'imatul ukhra wa'ancan jama'a na biyu su kuma su zo lam yusallu da ba su yi sallah ba bal yusallu ma'aka sai su sallata tare da kai ma baki abin da ya rage mina salati na sallah su ma a wannan halin da suke biye da kai wal yakhudhu hidrahum wa allatahum su rikita ka tsantsan su da makamansu ba hun tare da su ila an taqadu salata ku qala sallah wa kalba ala nabi sallallahu alaihi wa sallam kazalika kuma annabi yayi irin wannan sallah bi badani nakal a wurin da ake ce ma badani nakal rawahu shaykhani buhari da muslim suka rawaito shi abin da yasa Allah ya ce ku yi wannan aiki wadda allazina kafaru su waɗanda sun ga kafirta suna fatan lautan kuluna inda za ku ramkana idza kumta ila salati in kun tayi zuwa sallah an asbihatakum ku manta da maganar makamanku wa tukun da kayayyakin ku wa nuna alaikum sai su karkato akan ku mailatan wahida karkata guda bi an yamilu alaikum su yi dauki akan ku su hazu ku rikis wa yafuzuku su kame wa za a illatar amr wannan shi ne dalilin umarni bi aka silahi da mutum ya rike bindiga ta yana cikin sallah wala juna ha alaikum kuma babu laihi akan ku in kana bikum hadan in akwai wata kazamta ko cuta tare da kumin madarin na ruwan sama au kuntum barda ko kun zan ba ku da lahiya an ta da u in makamin na da wata kazamta ko kuma baka iya rike shi to babu laihi ka aji wala ta haka ku ɗauke shi wa hadha yufidu ijab hamliha inda adam al-uzr wannan ya fa'idantar da wajibi ne a rike bindiga in babu uzuri wa wa hadu qawlaini li shine ɗaya magana biyu ta imamu shafi'i wa thani magana ta biyu annahu rike makamin nan sunnatun sunna ne wa rujiha an rinjayar da haka wa huzu ku riki hijrakun takatsan dan din ku min al-adwi daga makiya ai ita da ku kiyaye ga makiya masadatun gwargwadon ikon inna allaha a'adda lil Allah ya tana zaba kafirai azaba kuhina azaba ta walakanci na'am fa idza a salata afala qurdu wa qudam wa ala junubikum na'am fa idza tamanantum fa aqimus salat hmm. inna salata kana ala al-mu'minina kitaban mawquda qadaytum salata idan kuka kare sallah ay faradtum minha kuka kare daga sallah fadhkurullah to ku ambaci Allah bit tahlili wat tasbih ku yi haylala ku yi tasbih qiyaman wa qu'udan ko kuna tsaye ko kuna zamne wa ala junubikum kuma ko kuna kwance ai mutaji kuna kwance ai fi kulli halin cikin kowane hali ku ambaci Allah bai za a ma'anantu idan kun ka nasu ai amintun kun ka amince daga makiya ba a musu salata ku tsayar da sallah daidai addu'a bi huquqiha ku bayar da sallan nan da haƙoƙinta inna salata lalle sallah kana kitaban mawquta ta zan littafi abin iyakance ma lokaci alal mu'minina akan mu'minai ai makatuban mafruda abin rubutawa abin farlantawa alal mu'minina ai muqaddaran waqtuha wata an kaddara lokacinta wala akharu anhu ba za a jinkirtar da ita daga wannan lokaci ba wala qaddam alaihi ba za a kuma gabatar da ita akan lokaci ba wani zala aya mai zuwa ta sauka lamma ba asa sallallahu alaihi wasallam ba'ifa yayin da annabi ya tura wasu jama'a fi dalali abi subyan wajen neman abu sufyan kaniya musulunta wa asabi da abokansa lamma raja umin yayin da sun ka dawo da uhudu fasha kawul sun ka ce ma annabi bayan an yi mana raunuka ga mu kowa da rauni ga jiki ne kuma mu bi abu su biyana kun san kamar yadda muka karanta kan cikin suratul ali imran bayan an gama yakin uhudu an dawo sai Allah ya ce ma annabi maza duk wanda ya hita wurin wannan yaki in dai ba kallallan kafa garai ba ko da kararren hannu ne to ya damre a yi musu rakiya sai an yi su amma kuma kar wanda ya hita sai wanda an kaje yakin uhudu da shi kuma yakin Hudu ba wanda ba a rauni ba hafin zo Allah to sai suka ce yanzu haka za mu hita a jina jina sai Allah ya ce wala tahiru bi tafa'il qawm in ba kunu zalamuna fa innakum ya'lamuna kama zalamuna wa tarakuna min afwahi ma yara yarjuna وكان الله عليما حكيما da kun ga yadda ake jihadi in an fara ba a bari ba a gudu ba a shigewa cikin lungu mutum ya yi wata uku cikin ɗaki bai ganin hasken rana wai don ka a ganai eh ba a yin haka da. Allah ya ce wala ta hinu kada ku yi ramni ai jarbu kan ku ramna na ga ilkawai wajen neman mutane su waye mutane kahirai lidu qatiluhum don ku yaƙe su in ta kunu talamuna in kun zan kuna jin raɗaɗin raunin nuka ai ta jiduna alamar jira kuna jin raɗaɗin nan na raunin nukan da sun ka same ku to ai su ma kun masu raunuka fa innahum yalamuna su ma suna jin raɗaɗi kama talamuna kamar yadda kuke jin raɗaɗi ta yaya za a yi kahiri ya yi musulmi dauriya ya za a yi kahiri wanda bai da aljanna bai tunanin Allah ya sakan ka mai ya himu ni ramin abin nan dauriya wanda kamar tunanin cewa in ya mutu aljanna zai shiga in ya ci nasara zai kama daular musulunci ya za a yi haka ta faru Allah ya wa musulmi faɗa ai suna jin rauni suna jin radadi min lakun awaku wala ta jaba dukan ku ji tsoro an ki ga yaki da su wa tarjuna antum min Allah ma la yarjun kuma kuna kamna ga Allah ku abinda su ba su sa, minan nasari was sawabi alaihi na cin nasara ko sakamako daga Allah dan shi kafiri bai yaki don Allah ya biya shi yana yaki ne don ya ɗebe haushi don ya kashe musulmi ya ci daɗi ya kai yakin kafiri kenan in ya kashe musulmi ya koma ya shaki a ta kiɗi ana rawa mun kashe wane mun kashe wane mun kashe wane mun kashe wane amma kai in ka kashe kafiri ka san ka samu lada a wurin Allah in ya kashe ka kuma aljanna kai to ya za a yi wanda a haka ya zama daidai da wancan ba zai yiwu ba to shine kuna kamna ga Allah abinda su ba su kamna hum su ba tun taziduna alaihi bi zalika don haka ya kamata ku dadu ku ƙara hankuri fiye da su akan wannan bayan yan bagi an takunu argaba ya kamata ku zan ku ne mai kwadai minhum gare daga gare su fihi ga wannan rada makana Allahu alima Allah ya zan masani da kulli shay'in da dukan komi hakiman gwani fi sun ihi cikin aikinsa to nan ya kamata mu kwana eh mun zo maganar abin nan abin nan to kun ga irin wannan kamar lokacin da aka yi hayaniya da wasu yan shi'a a Kaduna sun hito sun ce za su jangwalo fitina ta shahi kowa sai aka gwabza da su an ka kakkashe na kashewa to lokacin da aka fara a saurara lokacin da aka fara rigima da su an ka fara cinta su ana kaiwa dogon gida akwai gawawakinsu da azubi a wata asibiti wata mishiwari sai sun ka tsere sun ka ba gawawakin nan gawawakin suka kumbura to mu a makaranta sai duk da yake dai sun ɗauki bakan ƙiyayya sun dora mana saboda mun gaya musu gaskiya cewa shi yancin nan bai dace najeriya ba shi allah ya to suka tarwatsi asibiti ta cika da doyin gawawakin yan shi'a ta kiristoci waɗanda aka coci kusa da mijiware na wannan abin nan asibiti sai da suka sawo katon biyu na aizan sun kaje suka zuba ma waɗannan gawawaki sannan suka samu shiga coci sun kai sabis to sai muka ga ga ganin tun da dai mu muka san a halin da 'yan shi'a suke ciki kamirai ban sani ba gwanda mu ruwa makan mu asiri mu je mu karbi gawawakin nan mu turbuɗe da ni da almajirai na muka ɗauki jagorancin ganin duk wanda ake gani cikin manya muka je muka karɓi gawakin nan ni da kaina na je na rubuta application da hannuna ni yi tsaye ni ba 'yan sanda ni karɓi ke nan gawa goma sha muka je muka ɗauko mota da ƙyar sai da muka ce za mu ba kahirrai ma'aikatan mutuware kuɗi suka ce wallahi ko dubu ashirin muka ba su ba za su taɓa waɗannan gawa ba saboda ɗoyi haka muka je da ni da almajirai na muka yi gada-gada na katako muka yi ta kwaso su tsirkan kaje kasuwar kusa ba muka zuba su cikin mota muka kawo su asibiti abin nan sannan muka zo masallaci muka ce duk wanda ya san ana neman sa a kama shi kai ya je wajen wannan jana'iza muka tahi rannan tun safe lahadi muna aiki har ƙarye goma sha ɗaya na dare muna aiki na gawawaki yan shi'a muka je muka turbuɗe su bayan mun turbuɗe su ranar lahadi ran litinin talata laraba alhamis juma'a sai ga jarida almizan ta hito cewa wai kwangila gwamnati ta bamu na turbuna waɗannan yan shi'a da yake yan shi'a ba mutane ba ne wai kwangila an ka bamu an bamu kwangila ne mu turbuɗe yan shi'a sannan kuma wai an bamu kwangila cewa a bamu yan yasko su taho duk wanda ake nema za a iya samu ne wurin wannan jana'iza Allah ya isa yan shi'a ba su da mutunci mu mun yi wannan don mu ruwa ma addinin mu asiri tun da mu mun san ko suwaye shi'a amma su arna ban sani ba don da sun kai ran litinin duk fashewa za su yi dole ne a ban ma arna su yi musu jana'iza babu musulmin da zai iya zuwa ya ɗauke su akwai mutanen da sun ka zo daga kano sun zo su duba wani direba nasu mutanen union na kano suka zo diba direba aka ce musu ga wakin nan sun ka kasa shiga dakin mutuwa wallahi da muka yi wannan abin ni dai ban sanar ba kowa ba wata na uku ba ni da lafiya amma da yake maciya amana ne a zalumai sai gashi sun rubuta ga jarida wai an bani kwangila ba san ko bani kwangila ba Allah ya isa ya shi'a don ga irin wannan in an ka fara yaki to ba gudu ba ja da baya to an zo an ce ku taho za a je a baro ta to an baro ta din sun tarwatse sannan cikin wannan rigima da aka yi babu dan cikin birni duk ɗan kauye ne aka kashe da yake zuwa ba su da hankali aljanna kusa akwai dan fatan wanda aka kashe babu babu dan azali babu dan Kano ba dan Kaduna ba dan Katsina ba dan Zaria ba dan Sokoto ba duk wani birni babu duk wanda aka kashe in ka bincika yan kauye ne daga nan wajen gaya wajen gaya <laughs> wajen can wajen abin nan kwana ɗan gora wajen rano haka dai za ka samu ƙauyuka dai amma ɗan birni ko guda babu saboda sun yi kowa sanin kwararru eh akwai wani sarkin yaƙi da an kara gado shi da ya diba da ya gaggawa mutum biyu kwance yana rike da tuta ya kalle iccen tuta ya cire tuta ya dunkule ta kada a jihu ya cire rawani ya jifa da shi ya gangara kwata sai da ya cire kilomita da ya rena gudu cikin ruwa cikin kwata cikin kaduna sai da ya kulle kan wani wuri da can zai ya taho ya sake gida a gida sai ya hito kamar ba shi bane ya kama kwanta yana yawo to daga nan wajen aka ce to a asige ni kada ku yadda a gane mu to kaga wannan abin da aka yi don ma don ma a san su ne annabi ya ce ka a wanke jini an buga hanka ce to ka a wanke jini kowa ya fita da jini ne a ga su ne in kamu za a yi a kama an kama a zama da aka bai yiwuwa ku to ku tsokano da jinar da za ku tsere ku ban mutane da gidaje a zo a yi ta jefa tuya ga cikin anguwa nan kuma babu ko ɗaya a wurin duk sun ɓace akwai wani sarkin yaƙi daga nan wajen su ina jin an ce ya yi gudu ya hina mil Eh, eh wani hamiru wani hamiru daga nan Badurkun ya yi gudu ya fi na mil hamir wani hamir ba hamiru ba wani hamir ya yi gudu ya kai na mil ba hanya ake nema ba ba a magana kwanta in ya tarar da kai da sai ya fada in ya tarar da gurgungun gungun dundu in an je gida a cire <laughs> Allah kiyaye kaga an jama musulunci musiba in arne ya ga wannan sai ya ce ai musuluncin nan ko su suna iya kora ce abinda ake so da duk musulmi sun ka motsa to su hirgita arna yanzu arna kokarin da suke yi kawai yanzu haka kaduna in yan shi'a aka ji sun yi dan gungu to kokarin suka yi a dai ba da dama su je su dai bita kai ina mu bani an walakanta addini to ba haka ake ba ku dawo cikin yan uwanku a haɗu bisa ga sunna guda bisa ga mazhaba guda a yi kira na kwarai sahihi wallahi ina tabbatar muku a Najeriya duk wani wanda kuka sani da mai kuɗi da wani soja da wani ɗan sanda da wani ɗan siyasa da wani mai rike da matsayin gwamnati babu wani wanda ka kin addinin musulunci illa dai kawai kiran ake so a ganshi na gaskiya mai tsari amma in an ga kira mai tsari na tabbata wanda za su amsa sai kun yi mamaki amma ba da barkata ba ka je ka karɓo kuɗi ka to kana zagin uwayenka wai dan ka samu 'yan kuɗi ka to kana ba yare dala ana zuwa mai duguri ana yi ma canji eh Allah ya kiyaye to kamar da muka sani jiya an fara sallar tahajjud a nan masallaci yau daga jiya an so mai har Allah madaukakin sarki ya nuna mana wata har zuwa daren sallah kuma ana farawa karfe goma sha biyu zuwa lokacin da aka gama wanda ya ji ya sanar da wanda bai ji ba mu karanta kul wallahu kawa uku uku ga bayan Allah waɗanda hadarin mota ya rutsa da su tsakanin jiya da yau anan nan garin Fatusko ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallam Allahumma ala Muhammad wa ala ali Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Allahumma ala Muhammad wa ala ali Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali اللهم صل على محمد وعلى اله اللهم صل على محمد وعلى اله اللهم صل على محمد وعلى اله اللهم صل على محمد وعلى اله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد شرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته أتي قبل gabanmu da تفسير القرآن alkur'ani a cikin tafsirin jalalain jalaluddin abdurrahman ibn abi bakr suyuqi wa jalaluddin al-mahalli a cikin tafsirin suratul nisa a wannan wata mai alfarma watan ramadan a wannan masallaci mai daraja mai albarka masallacin fituskum a yobe state mun sani wannan sura sura ce wadda take bayani akan kare haƙƙin masu rauni wanda masu rauni nan sun kunshi mata da marayu da wani wanda ya kama da su wajen rauni a jiya ma aje karatunmu akan bayanin cewa addinin musulunci in ya fara gwabzawa to ba ja da baya ba tsoro babu hirgita saboda haka shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya share shekara goma sha uku a makka amma ba a yarda a cikin waɗannan shekaru sha uku an nuna ramuwar gayya ga waɗanda suke tsokanan musulmi ko suke zaluntar musulmi ba tare da wannan hali an kakkashe da yawa an zalunce wasu an kware su an cuce su a kamar sumayya radiyallahu anha bayan an yi ta gana mata azaba tana daurewa a wata rana an mata taron dangi a da duka da zaki da walakanci iri-iri da ita da mijinta yasiru wadda tana da shekaru kusan tamanin da wani abu mijinta yana da shekara ɗari da wani abu sun tsufa da ɗansu guda maro ana cikin gana mata azaba ta tattara yawu da majina ta a kirjin abu jahal ya azabtar da su yana cewa ba zai hitar da su daga cikin wannan baka azaba ba sai sun da addinin annabi muhammad annabi ya biya su ana yi musu azaba yake cewa sabran ya ala yasir fa inna maw'idakum aljanna ku ya hankuri ya ku iyalin gidan yasiru ma alkawantar ku ma da mu aljanna annabi bai ce a'a ina su ku je ku kwato su ko kuma ku rama abin da aka yi musu ba abu jahal da ya ji haushi bayan ya yi duka ta ya gaji ya gaji da duka ga bulala a ji bai iya duka da ya fusata shaidan ya tuwa mai huci a kirji shine ya ɗauki mashi ya daba mata amara mashi ya hito a kwankwason ta ta mutu mijinta aka danne shi cikin ruwa ya mace ɗansu sir aka dangana gana mai azaba har yi kalmar kahirci saboda shan wuya wanda ya taho yana kuka wurin manzon Allah cewa ya yi rinda saboda ya faɗi kalmar da kahirai ka so Allah ya ce man kafara abin da billahi من بعد إيمانه إلا من كره قلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا wanda ya kahirta da imani bayan ya musulunta illa dai in dai ba wanda aka tilasta shi da kahirci ba zuciya ne tana natsa da imani a ana rayin wanda ya karbi kahirci da zuciya buɗaɗɗa to wannan karshen aya Allah ya ce yana da azaba mai radadi ko azaba mai girma har ma annabi ya ce ya kake jin kan ya faɗa annabi ya ce amma yana shaƙe makare ki da imani tun daga barabarka ka haka da duki ha annabi yake ce mai idan sun sake matsa ma irin wannan matsawa ka sake faɗa kalma ne don ka samu sauki amma tare da haka annabi bai taɓa ce ma sahabbai ku je ku rama ko ku ɗauko fansa da abin da aka yi muku ba annabi bai yarda a yi wannan ba shi ne nake cewa jiya ƙarshen karatu da muka yi nake cewa abin da 'yan shi'a suka yi na cin mutuncin musulunci da walakanta musulmi suka tai suka kokano da ta yi ƙaryansu lokacin da aka suka rinka shiga ƙauyuka suna dukan mutane suna cewa kada a biya haraji wanda wannan ba ka'ida addinin musulunci ba ce kullum musulunci baya gwada kokowa da ta yi sai ya san cewa lalle in ya kama da kokowa nan zai kaye to sannan ya fara sai ga su sun tsokano rigima a kaduna muna kokarin ba su shawara da cewa kada su yarda su tunkari rigima da ta yi a cikin masallaci wani mahaukaci yake cewa ai sai sun jangwalo ta sai ka shahi kowa har yanzu ba ni manta da kalma sai an jangwalo ta to suka jangwalo ta aka yi gayya aka ce duk najeriya a taru kaduna an ka taru kaduna an ka kwaso bataliyar marasa hankali an ka tasa makasuwar kaduna da niyya alika makasuwa a wuta ta kone don kowa ya ji haushi iya goyi bayan shi'anci suka je suka yanka 'yan sanda yan sanda da soja to wannan ta sa 'yan sanda suka buɗe musu wuta to wani kwamanda ɗin shi wanga mai kai an jangwalota lokacin da ya gawa kwance shine sai yana rike da tuta sai ya kalla iccen tuta ya jiwa da iccen ya ci kwaikwayo tuta ya kada ta a jihu sai yadda na kwata akwai wani babban rahi yana nan daga abin nan baya burge wanda ya zagayo ya biyo tudun nufawa ya biyo tudun ibe ya zagayo ya koma can makabarta ya haɗu da kogi wurin ya yi kusan kilomita uku na yadda da cikin kwalabe yana ta gudu sai da ya gangaro ya zo daidai layin su can sannan ya bullo ya zo ya sake kayan zanga-zanga ya sa jallabiya ya sa hula hito a matsayin ba ɗan buraza ba to an kashe waɗansu mutane guda shida sun ɗauka sun kai asibitin musulmi don lokacin bana nan sun ka zo nan sun kai musu wanka wa shigari suka turbude su na an ka tara kuɗi an ka ce to za a je a yi jana'iza waɗanda a can mucuware sai 'yan sanda suka bi su suka fara cafka su sai suka tarwatsi suka bar waɗannan wakil gawa goma sha biyu an yi wannan abin laraba alhamis juma'a asabar nake cewa to mu mun san matsayin musulunci kuma mun san inda muke zaune kaduna gari ce wadda ta hada musulmi da kafirai don haka na shawarci almajirai cewa ya kamata mu je mu yi magana da polis a ba da waɗannan gawawaki mu je mu turbuɗe tun da dai an riga an kashe su domin mu muka san abin da ke tsakaninmu da 'yan shi'a kahirar najeriya ba sani ba a ranar ranar lahadi kiristoci suna da coci kusa da mutuware gaba ɗaya mutuwaren ta riga ta ɓaci da wari ta cika asibiti sai da suka so katon biyu na aizan suka je suka zuba ga waɗannan gawawaki don su samu damar shiga coci don ba haka ba cocin ba ta shigowa muka zo muka tsaya bakin mutuware muka yi ma ainihin ma'aikatan micewa da duk kiristoci ne babu musulmi ko guda muka ce su kai maka sai to mana da gawaki suka ce ko dubu ashirin muka ba su ba za su taba ba haka muka shiga muka dinga ɗauko su da gado na katako muna zuba su cikin tifa mun ka ɗauko su suna wari kutsa ta abin nan sun kumbura gari ya waye su kai wanda kawai su faɗi Allah ya taimake mu muka hito da su na zo masallaci na ce duk wani wanda ya san cewa ana neman sa cikin yan shi'a to kai ya ke makabarta amma muna bukata a taimaka mana jama'a mu sauke waɗannan gawawaki a makabarta muka zo muka har tun daga tun karhe shida na safe har karhe goma sha ɗaya da rabi na dare muna wajen jana'izar mutane ni na zo da kaina tare da wannan haɗari da sun ka jangwalo suna rigima da gwamnati na zo na yi application cewa ina son a bani waɗannan gawawaki aka na yi application na yi signing yanzu ya duba a fayil ɗin 'yan sanda za a samu sa hannuna wajen karɓar waɗannan gawawaki taro a da zaka wanda na tabbata a wannan lokaci a kaduna ba wani mutum wanda zai iya shiga wannan haɗari na je na karɓo gawawaki nan muka zo muka binne su amma litinin talata laraba alhamis juma'a jarida almizan tana hitowa zai ce wai kwangila an ka bani ta turbu da yan shi'a da yake maciya amana ne a zalumai marasa hankali da yake sun riga sun gadi cin mutuncin mai mutunci dan dan shi'a ya gadi cin mutuncin mai mutunci wanda ya ci mutuncin manzon Allah ya ci mutuncin sahabban manzon Allah ya ci mutuncin matan manzon Allah wane ne ba zai ci mutuncin sa ba babu wannan shi'a abin da ya gudana tsakaninmu da shi'a bayan na yi jana'izan nan ta yan shi a sai da na wata uku ba ni da lafiya saboda warin yan warin su gawa wakil dan da nake ban taba shiga abu mai mai tashin hankali irin wannan ba wannan shi abin da ya gudana tsakaninmu da waɗannan mutane to a wannan lokaci akwai wanda ya wata uku cikin ɗaki sai dai a miƙa mai ko ya kashi da hitsari a je a zubar a tole don ka a ganai a kama shi shine bayanin da na je na ce to addinin musulunci bai yarda da irin wannan tsokanan ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira ya koma madina to ya yi karhin a ce a tura wani daga makka ya je ya kamo ko da wata mace balle wani sahabi na annabi balle shi annabi kansa ashe kenan da annabi sallah kar a kama shi ba duk ce jihadi ba ya kamata ku yi ta lallaba kuna kira kuna kuma ku kira mutane kamar yadda annabi ya ce sunna nasu ala qadari hukule domin abin da ya gudana ga yan shi'a na tabbata na tabbata da yan shi'a ba su fata da al'ummar musulmi ba ƙarya ne gwamnati ta yi musu wannan abin a zauna lafiya to amma da yake sun rige sun nakasa kansu sun soke kansu sun zagi manzon Allah sun zagi matan manzon Allah sun zagi sahabban manzon Allah don haka ko da yanka su an kai gaba ɗaya ba wanda zai ce don kun ga sun jawo ma musulunci musibar da ba taba jawo mashi a rayuwar Najeriya ba taba jawo musu ba taba jawo musulunci irin wannan musiba ba cin amana da yan shi'a suka wa musulunci a Najeriya ba taba yi ba tun da kalmar shahada ta zo Najeriya ƙasa Hausa ƙasa Arewa har kai cikin Afirka ma ba taba samun wani malami wanda ya taho da da'awa ta cin mutuncin addinin musulunci da wadakanta musulmi kamar wannan da'awa ta yan shi'a ba Allah ya kiyaye Allah ya ganar da musu kuma Allah ya shirye da su Allah ya shirye da su muna roƙonka Allah kai adda iko kai adda iko kai ka shi ƙarfin komai da komai ubangiji Allah ka taro su su dawo kan gaskiya su dawo kan hanya don a tai tare da su a tabbatar da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. wannan shine bayanin da na yi jiya ƙarshen da za mu tashi wanda mahi yawa mutane sun ji ana magana addu'a suka yi gaggawa suka yi ta ba su ji abin da nake faɗa ba shi yasa nan maimaita shi a yau don mutane su fahimci da abin yake Ah, mu babu wani abu tsakanin mu da yan shi'a illa kira mu kira su su bar kayi abin nan su bar a su wato su komo ga musulunci na kwarai wanda shine addinin da yake zai kare haƙƙin mai rauni kamar yadda muke bayani kuma ina so yan shi'a su sani cewa a karanta tarihin shi'a yan shi'a ba su taɓa wa'azi don wani ya musulunta ba duk inda musulunci ya tafi da sunna ya tafi bai taba tafi da shi'anci ba sai dai bayan an musuluntar da mutane yan shi'a su yi ta da kulli su zo su bata abin da aka kafa babu Allah ya kiyaye Allah ya ganar da mu su ma Allah ya shirye da su Allah ya sa su ga hanya ta kware wanda za ta taimake su su yi amfani da damar da suka samu ta ƙarfin imani wajen tabbatar da addinin musulunci na kwarai wanda zai zama sharan fage zuwa aljanna Allah ya kiyaye to mu ci gaba a da rama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالذي لتحكم بين الناس بما أريك الله ولا تكن للخائنين kha'inina تو وانا wannan aya da zamu karanta tana daga cikin ayoyin da da Allah da annabi na boye wani abu wanda Allah ya sauka mai da annabi ya boye wannan aya wannan aya da za mu karanta ko waɗannan ayoyi da za mu karanta da annabi na ɓoye wani abu na wahayi na manzancin Allah to da ya ɓoye wannan da wannan aya da waccan aya wadda za mu cin mata in Allah ya yarda a cikin suratul ahzab to da annabi na iya boye wani abu wanda Allah ya aiko shi da shi to da ya boye waɗannan kamar yadda yan shi'a suke cewa annabi ya boye shugabancin ali ya dora ya dora wato ce da shi yana guga zana bai hito da shi hili ba har ya mutu eh to da annabi na boye wani abu da waɗannan ayoyi da za mu karanta to da annabi ya ɓoye su wayannan ayoyi shine wato wasu musulmi suka tai suka yi sata da ta bayyana sai suka ce hiba yahude sun ka ce ba hude ne yi. to kamin Allah ya sanar da annabi abinda da ake ciki sai ya koyi bayan su sai Allah ya saukar da ayoyin cewa annabi ya ce da hannunai daga goyon bayan macuta an gane ko wasa raka du'matun min wani da ake ce ma wato du'matun ya saci dir'an sulki wa a sai ya kai boyonta inda yahudi a wurin wani ba yahudi fa dan inda sai aka same wannan sulke wurin ba yahudi fara ma huduma sai kuma ya je shi da hada shi ya sace ta ba ka ce shi zai bai wuce aka tambaye shi ce a ga wanda ya kawo ce ƙarya aka ni ba baka ajiya ba kai dai bala kaje kasa ce kawo mutane kana so ka jingina wa alama ya rantse annahu ma saraka shi bai sace ta ba fa fasa ala qafahu nabiyya sai su sai suka roki annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu yujadilu an yayi jayayya dan ya kare shi wai bir ya barantar da shi wato yan uwa ne suka zo suka ce ya rasulullahi musulmi ne dan uwan kai yana sallah ya kamata kakka bari a ci mutuncinsa eh tun da wannan kafiri ne shikenan fa zala sai aya ta sauka shi ya dau ya saci kayan mutane ya kai ma bayahudi a ce har kura ta kwanta ya zo ya karba ya je ya sayar ko ya dai amfani da ita shi bayahudi bai san abin da ake ciki ba to hayaniya ta taso shikenan sai bai rude in bayyana ya ce to surke dai gashi an kawo min ajiya da an ka ce da ya ce an kawo mai ajiya sai shi wancan wanda ya zata ta ce karya shi kai ba ajiya ya kawo kawo mai shi ya sace ta shi kenan kuma ya ta rantsuwa ya ta kwara rantsuwa shi ba shi ya sace ta ba bai rude ne ya sace ta yan uwa ne sun kawo kai ya sun kato wurin annabi suna kamun kawa annabi ya kare shi kada ya bari satan nan ta haukansa sai Allah ya saukar da wannan aya cewa inna anzalna ilaykal kitaba mu mun saukar da littafi gare ka zuwa gare ka ya Muhammad bil haqqi da gaskiya lita kuma bainan nasi don kai hukunci da shi a tsakanin mutane bima araka Allah da abinda Allah ya sanar da kai fihi cikin alqur'ani wala takun khasima kakka zama lauya lil kha'inina ga maciya amana ka doma kamar shi roma. ai mukhasiman kana mai husuma an don ka tare mace amana to Allah ya ce ma annabi kakka zan mai lauyan mace amana wa tagfirilla wa tagfirilla inna allaha kana ghafurar rahima to a lokacin da yan uwan toma suka zo suka roki annabi a cikin zuciyarsa ransa ta karkata ga shi goyi bayan magana su ya kare wannan zaman da musuluncinsa saboda haka Allah ya ce wa astaghfirullah kai ma kai istighfari min zimma amanta bi na abin da kai niyya cikin ranka na kare wannan mace amana inna Allah kana gafuran Allah ya zama mai gafara rahima mai jin jinkai نعم ولا تجادل ولا تجادل عن الذين يحزنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا نثيما ولا تجادل الله يجي كركا lauya!" كركا زما لويا عن الذين يحتانون أنفسهم لويا ودنن da suke cutar gano su ai yakununa suna cutar kansu bil ma'asi da sabo da anna wa bala khiyanatihim alaihim domin musibat ha'incin nan can amanan nan zai dawo akan kansu ne inna allaha la yuhibbu lalle allah baya son man kana khawana wanda ya zama mai cuci mai yawan cuta ai kasirul khiyanati mai yawan cin amana asima mai yawan zulubi ai yu'aqibu allah ne mai azaba don haka kakka yarda ka zama lauyan macuci eh ya takhafu ya takhafuna minan nabi wa la ya takhafuna min allahi وهو ما هم إذ يبيتون ما لا يرضي من القول وكان الله بما يعملون مجيدا yadda suna jin kunya ko suna kokarin koyewa duk umma wa qaumu shi umma da mutanensa haya an dan jin kunya minan nasi wato don jin kunyan mutane suna kokarin koye wannan cuta da sun kai don jin kunya don kasa kunya ta cikin mutane da shi da yan uwa ne waɗanda sun ka zo kamun kawa wajen manzon Allah wala yatakabuna min Allah amma ba su koyi ma Allah aikin da sun ka aikata wa huwa ma'am, alhali Allah yana tare da su bi ilmihi da saninsa in yubayyituna yayin da suke koyewa a cikin zuciyarsu ma la yarda abinda Allah bai yarda da shi min alkawli na magana ba mai azmihim na niyyar su alal halifi akan su rantse ala nabi sarikati akan kore sata ga dan uwansu wa ya yahudi biha da jiha ba yahudi da wannan sata sun yi niyyar in annabi zai rantsar da su su rantse eh, al'umma ba shi ya sata ba kuma su rantse ba yahudi shi a farawo Allah ya ce wa kana Allah muhida Allah ya zama kewaye wa ilman ga sani ma ya amalu da duk abin da suke aikatawa

ga shi ku ko falka ya ku waɗannan ya haula ya ku waɗannan kitabul liqaumi duma wannan kira zuwa ga mutanen duma wanda suka yi niyyar kare shi da ya niyyar cuci kahiri bai hudi jadatun kun yi husuma ai khasamtun an kun yi husuma don ku kare dan uwan ku duma wa zawi da yan uwansa wa quri'a anhu da maimakon anhu fil hayati duniya kun yi kokarin husuma don ku kare su cikin rayuwar duniya to fa man yujadilu Allah anhu to wa zai yi jayayya da Allah anan wajen kare su yawmal qiyamati in an je lahira ranar kiyama idan azaba mun Allah ya kama sai musu azaba amma ya kunu wakila ko kuwaye zai zama wakili alaihim akan su ya tawalla amrahu ya jibanci al'amarin su ya zubba anhu ya kare su ai la ahad ai ba wani daya ya falu zalika wanda zai aikata wannan eh in kun kare shi nan duniya to in an ta lahira kwa iya to shine tambayar da Allah ke ومن يعمل ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا duk wanda ya aikata mummuna abu zamban zunubi ya su'u bihi gairan wanda zai ɓata ran waninsa da shi karam ya duma al yahudi kamar yadda shi duma ya je ba yahudi da sata aw yazlam nafsahu ko ko ya zalunci kansa da amali dambin kasirin alai inda ya aikata wani zunubi wanda zunubi na ya takaita akan kansa bai shahi wani ba kamar yaje shagiya sun bai tafsirillah sannan ya roƙi gafara Allah minhu daga wannan zunubi ayyatu ayyatu ba ya ji lillaha gafuran zai samu Allah mai gafara ne la gare shi rahiman mai jin kai bihi da shi eh wanda ya laihi laihin da yake bai shahi haƙƙin mutum ba tsaba haƙƙi ne na Allah kurum babu haƙƙin ɗan adam ciki na Allah ne ɗai to in ya tuba Allah zai yahe masa ya sashi aljanna na ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه نعم وكان الله عليما حكيما ومن يكسب إثما wanda ya yi yin zunubi wato ya aikata laifi fa inna ma yaksubu to ya aikata wannan laifi akan kansa la'anna wabalahu alaiha domin masiba wannan aiki zai dawo a kan ransa wala ya duru gairahu ba zai cutar da waninsa ba wa kana aliman Allah ya zan masani kiman gwani sun sunihi cikin ayyukansa wa man yakasib wa man yakasib khati'ata naw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad tamala wa isman mubina Kamar ya yakasib wanda ya aikata kadi'atan kuskure zamban sagiran zunubi karami au isman ko ko zunubi babba ai zamban kabiran zunubi babba sun mayar da bihi bari a sannan yace hibarantacce wanda bai aikata laifi ba ce shi da wannan laifin baka dai ta mala hakika ya cibi bauta bauta nan kage da rabihi da jifarsa da yayi da shi wa izma mubina sannan da zunubi bayyananne ai bayyana bayyananne da kasabihi da wannan surorin nashi wato wanda ya aikata laifi sannan ya ɗauki laifin na ya yaba ma wani to faƙa dai ta mala nan wa ilma mubina eh duk wanda ya aikata laifi sai kuma da aka gano laifin nan zai ce ba shi ya ba wani ne kowa ne nan barrantacce ne bai san bai ma san hawa bai san sauka ba sai ya dora mai to wannan ya kwashi kage sannan da babban zunubi wanda yake bayyana ne Allah ya kiyaye to bayan Allah ya gama bayanin wayannan sai Allah ya dawo ga manzon Allah da sauran jama'a musulmi baki daya yace walarra ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منكم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرون من شيء نعم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما walaula fadlullahi alayka Allah yace ma annabi ba don falalar ubangiji da yayi gare ka ba ya Muhammad wa rahmatu da kuma rahmatsa da yayi maka bil ilmati ya tsare ka ba za ka aikata laifi ba la matta ibatu minhu da wasu jama'a daga cikin su sun yi niyya min qaumi doma mutanen doma sun yi niyya an yi duka su batar da kai anil qala'i anil qada'i da haƙi daga hukunci da gaskiya da ma alayka su rikita maka al'amari don sun sun dan uwansu yayi sata sun mirda satan nan sun kamo wani wanda bai cikin addinin ka sun bibiya mai wannan satar, kuma sun rikita al'amari yadda ba za ka gane ba ba don da Allah ya maka bayani ba wa ma yadiduna illa an anfusuhum amma ba wanda suke batarwa illa kanun su suka bata wa ma ka min shay'in ba su iya cutar da kai da komi la'anna wa bala idzalim domin musiba batan su alaihim za ta dawo a kansu wa anzalallahu alaykal kitaba Allah ya saukar da littafi gare ka shine alqur'ani wal hikimata kuma Allah ya saukar da hikima gare ka shine ma fihi min al ahkami abinda a cikin alqur'ani na hukunce hukunce wa allamaka kuma Allah ya karantar da kai malam ta kunta alam abinda baka zan ka sani ba min al ahkami na hukunce hukunce wal gaibi da labarin gaibi wa kana fadalul lahi ta kasance azima mai girma alaika gare ka bi zalika da gaibi da wannan da kuma waninsa saboda haka waɗannan su ne ayoyin da daga inda muka taso zuwa nan to da annabi zai boye wani abu na wa'ayi da ya ɓoye waɗannan kun gane ku kun ji bayanin da an kai wato wannan wanda ya yi satan nan musulmi ne amma macuci irin macutan musulmi nan kamar yana yi wa kila ko yana cikin abin nan munafukai ko kuma imanin imaninsa bai kahu ba to da lokacin da satan nan ta hito shi da an gane lalle an yi sata kuma ga kayan satan to sai suka yi kokari shi ya yi kokarin ya janye kai ne daga sata ya dubiya wannan sata gaba yahude tun da shi ba musulmi ba kuma ya ta yan uwansa don su to su mara mai baya don a cakuɗa ma annabi al'amari har ya rasa gane kan al'amarin ya yarda da wannan makirci da aka kulla don a ɗora ma wannan bayan yahudi to Allah ya saukar da waɗannan ayoyi don ya kare ba Yahudi wanda bai cikin addinin musulunci in dai addinin musulunci yana iya kare ba Yahudi daga sharrin musulmi to don me da musuluncin nan ba zai zama abin ɗauka ga ba Yahudi da musulmi da kirista da duk wani harbi ba ku diba wannan wannan wanda ka hukuncin na annabin Allah ne wannan wanda ya satun nan musulmi ne wanda ake kokarin a makala masatan nan ba musulmi bane ba yahudi ne makiyan Allah makiyin musulmi makiyin manzon Allah amma Allah ya saukar da ayoyi don yi tunda yana da gaskiya Allah ya saukar da ayoyi don ya kare shi saboda yana da gaskiya ba don ba yana ba yahudi ba ba don yana kafiri ba ba don yaki bai son manzo a'a don dai yana da gaskiya Allah ya saukar da waɗannan ayoyi ku lissafa ku ko aya nawa ce wajen kusan aya goma ne Allah ya saukar da su don ya kare haƙƙin mai gaskiya mai rauni don bai da mai kare shi sai Allah an da an cakuɗa ma annabi al'amari don kai ya gane yadda abin yake ha an shi wanda ya fata ya rantse kuma yan uwa ne sun to a shirye suke su rantse don su kare dan uwansu amma Allah ya ce bai yarda da rantsuwar da aka yi ba bai yarda da wata za a yi ba aka saukar da ayoyi suka kare kafiri ba yahude saboda yana da gaskiya kuma shi mai A addinin musulunci kenan ayoyi har tara to saboda haka cikon ayar gata nan ta haɗa kai ɗin da sun kai ayoyi goma ne haɗa kai ɗin da sun kai to duk haɗa kai wanda za a yi in ba wannan bane to babu alheri tare da shi mu ci gaba la khaira bi kathirin min najawihum illa man amara bi sadaqatin aw bainan wa man to wannan haɗin kai da sun ka zo suka haɗa kai don su kare ɗan uwansu mara gaskiya Allah ya ce la khaira babu alheri fi kasirin cikin mayawaci min na jawabu na gana wasu ayin nasu su mutane ai ma yadda na jauna biyu abinda suke ganawa gare wata hadda suna suna labari illa na jawaman amara bi sadakatin sai dai ganawa wanda ya bada umarni da ayi sadaka aw ma'rufin ko wani alheri shine amali birrin aikin alheri aw islahin ko kuma yin sulhu bainan nasu tsakanin mutane waɗanda suka bata wa man yaf'al zalika wanda ya aikata wa'annan abubuwa uku da anka ambata ibtiga marratillahi don neman yarda Allah la gairihi ba don wani sababin umurin duniya na al'amarin duniya fa sawfa nutihi da sannu za mu bashi in ji Allah shine bin nuni ko ko fa sawfa yutihi Allah da sannu Allah zai bashi ajaran azima lada mai girma na'am ga cikon ayar ومن يشاهدك الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيرا to sai Allah yace wa man ar rasul duk wanda ya saba wa manzon Allah ga hanyar da manzon Allah ya zo da ita sai ya sake ta ya kama tashi ta daban shine fi ma ja'a bi cikin abin da annabi ya zo da shi min ba ma ta bayyana lahul huda bayan shari'a ta bayyana gare shi ai zahara lahul haqq gaskiya ta bayyana gare shi bil mu'jizati da mu'jizoji wa yattabi dariqa ya kama wata hanya gaira sabilil mu'minina wata hanyar mu'minai waɗanda sun karayu tare da annabi da wanda suka biyo bayan su da wanda suka biyo bayansu, su har zuwa lokacin yau ai dariqahum allati hum alaihi shine hanyar su wanda suke kanta min addini na addini da hanyar kafir shine kamar ya kafirta wallahi ma tawalla to za mu bashi da abin da ya jibanta aina na za mu sanya shi waliyan ya jibanta shine ya bi baya lima tawallahu ga abin da ya jibance shi min dalali na bata bi an nukhalli bainahu wa bainahu bi dunya shine Allah ce mu bashi da kayan sa na duniya wa nulhi jahannam sannan mu shigar da shi jahannam bil akhirati al wa ya tare ya kone biya cikin ta wa sa'at masira ta munana ta zama koma gare shi shi wanda ya kauce ma rayuwar manzon Allah da sahabbansa da mabiyan sahabbansa da mabiyan mabiyan sahabbansa da wannan aya ne malamai sukan yi izin tajin cewa dole ne bai yiwuwa mutum ya fassara qur'ani ba da abin da magabata sun ka fassara ba bai yiwuwa mutum ya zo da wani hukunci hukuncin da magabata ba su yi hukunci da shi ba duk wanda ya zo da hukuncin da annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba na ba su yi ba tabi'i na ba su yi ba ko ba a yi kiyasi da wanda sun kai ba to ya shigo karkashin wannan aya Allah zai rabu da shi da abin da ya kama kuma ranar lahira ba shi da aljanna wuta zai tafi saboda haka duk wani mai son ya yi kokari ya yi aikin musulunci to ya tambayi yadda annabi ya yi ya tambayi yadda sahabban annabi suka yi ya tambayi yadda na suka yi Ya tambaye da tabi'i tabi'ina suka yi ilal yau abinda duk bai zama addini zamanin su ba to bai zama addini yau an gane ko duk abin da bai zama sunna zamanin su ba to yau bai zama sunna duk abin da bai zama rayuwar musulunci zamanin su ba to yau bai zama rayuwar musulunci domin mu ba wani abu bane illa ladaddaki ne daga cikin ladaddakin su in ka ce bismillahir rahmanir rahim ba shi ne farkon karatu ba to an rubuta ma annabi lada domin shi ne ya fara koyar da bismillah sannan waɗanda sun ka dungumo musuluncin nan daga can sun ka ɗoro shiga ka sun ka hau jakuna ko dawaki ko sun ka zakata takalmin fata sun ka tako zuwa afirka sun ka kawo ma sun ka kawo makakannin ka to su ma an rubuta musu lada ko ba kasu zai da idan ka taho yanzu ka ce duk waɗanda da sun kai aikin musulunci nan baya matattu ne kai a shirye to kai kowa bacewa Allah ya ganar da mu to bayan an gama bayanin wannan kare wannan mai rauni tare da ba addinin su guda ba da annabi da kuma wannan wanda yake shi da laifi sai aka komo magana tauhidi to mu ci gaba inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi wa qad dalla bayyin inna allaha la yaghfiru an yushraka bi, Allah baya gafarta ayi shirki da shi a hada wani da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma Allah na gafarta ma abin da yake kuma bayan shirka shi ma ga wanda ya so wa man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah faqad dalla dalalan ba'ida lalle ya bace bata mai nisa anil haqqi daga barin gaskiya iya eh, da إلا إلها وإن يدعونا إلا شيطانا مريدا إن يدعونا باب أبن سكي كرا أي ya abudul mushrikuna su mushrikai ba abinda suke bauta min dunihi kuma bayan Allah ai Allah illa ina sa sai mata asnaman mu'annasa gumaka masu sunayen mata kallati wal uzza wa manata kamar lati da uzza da manata ta ah. eh, ka duk abin da za a mai shi gunki to za a ga an ba shi sunan mace eh kaga idan tsari na Allah ne to ba a ba ba magana abin nan sunan mace kamar yanzu a ce karamar hukuma kaga mace ce sitar gamman mace ce federal gamman duk mata ne hmm, sai a ce federal gamman ta ce sitar gamman ta ce to in tsarin Allah ne ba a ce haka nan eh, sai a ce gwamnan musulunci ya ba da umarni bisa ga umarnin Allah da annabi a yi abu kaza eh, ko hakimi ya ce kaza ko mai anguwa ya ce kaza sarkin musulmi na gaishe ku sarkin fika na gaishe ku eh, amma in an ta yi sanarwa zai ce lokal kamman tana gaya muku <laughs> wata wata tsohuwa ce jihar Sokoto ana karɓe gonarta wai lokal gamman ta karɓi gonarta za ta yi makarantar boko to ita ba ta sani ba aka ce ta ce lokal gamman ta karɓi gonar ki tsohuwa to ina sai shi kenan da tsari da ta yi tsari ta karya sai ta tashi kawai ta yi ta sa zanuwan ta yi ɗamara sai ta ta ma lokal gamman ta zo ta yi zamne ta tsohuwa ne ta ne ta a tsoho gada an ka ce wai wai ta kan tsinin gona za ta yi makaranta ni ko ban ga wata mace wanda ka tsugunawa ta bude kawa huta ya tsari sannan ta ɓace min gona ba ita nake zo in ga in ji dalilin da za ta karɓi min gona <laughs> eh, eh, eh, to da tiya mai yato an ga gaya mai zai lalabe ce ce ke ta ce ba ta son gona ki ta yi koma gida ce yanzu kan ji magana <laughs> ita tsohuwar ita mai gona aka ce ita wacce masu gona ki dace ta maza eh, sai ce to yanzu kan ji magana Allah ya kiyaye mu hmm. da saboda haka wato kaga eh, latu da uzza latu eh, an kirkiro sunan latu daga sunan Allahu ne amma bai yiwa a ce mata Allahu sai aka ce latu don ta kauce ma Allah eh manata daga mannanu ne bai yiwa a sama gunki suna mannanu sai an kama shi shi mace an ka mai manatu sannan uzza daga azizu ne to bai yiwa a sassaka gunki a ce mai azizu sai aka ce mashi uzza ya koma mace ke uzza eh ku dai ku kai ma uzza sadaka tana can ku je ku sha ma uzza kici a je a yanke musu can inda uzza duk sunan mata yi shine Allah ya ce to ba abin da suke kira sai mata wa in ya da'una ba abin da suke bauta ma ai ya abudu na bi ibadati ya cikin bautar da suke bauta mata ba su bauta ma kowa illa shaytanan marida sai shaytan wanda yake garare kharija an da'ati wanda ya hita daga wa Allah da'a da da'atin lahu domin shi suke wa da'a fiha cikin bauta mata wa huwa iblis shine iblis shaytan dan shi ya kirkiro irin waɗannan sunaye eh duk sanda an kauce an shiga wani mugun muri to shaidan ne ya bada shawara eh Shi ne zamanin abin nan wato Sidi Abdulkadir jelani wata rana yana zaune cikin masallaci yana ibada sai shi ɗan ya bayyana gare cikin sararin samaniya bisa al'arshi ya shi ya hau al'arshi ya zaune ce ma ya gausu sakalai ya gausu sakalai ana فقال كفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ورفعت عنك التكليف وحرمت لك الحلال وحللت لك الحرام وقال اخسأ عني يا شيطان أي yana cikin abin nan masallaci yana ibada sai ga sai ga abu ya bayyana sai ce ya kai mataimakin mutum da aljanna ni ne Allah na ga kokarin da aka yi na gafarta maka abin da kai da wanda baka yi ba duk na gafarta ma na halatta ma haram na haramta ma halal na dauke maka aiki kakka sake sallah kakka sake azumi yace kai yi shiru ba da magana ba za ki da sai ya zama da al'arshin da wanda a al'arshin zai zo kama da wuta suka kone suka zama toka sun ka zube kasa shi kenan sai ya taho shi shaidan din sai ya zo ya sallama kowa masallaci ya ce arziki sanin ka da shari'a musulunci ya cece ka irin ka na halakar da dubbai ba san iyaka su ba daga sufanci sai mutum ya zan dan boye eh, ya sama da aka shi yasa harisun na asad yake cewa wannan hanya ta mu ta sufanci duk wanda bai cika ciki ne da ilimin shari'a ba bai cika ciki ne da ilimin qur'ani da hadisi manzo Allah ba to kashi kama hanya mu ba hanya sa bace to kaji abin da shedan yawa sai da ka sai shedan ya taho da kai ne yace mai ni ne iblisa ba Allah bane ni ne shedan na zo in sanar da kai Allah ya yi maka arziki saboda sanin ka da shari'a annabi Muhammadu ba don haka ba da na halakar da kai kamar yadda ne halakar da dubai irin ka shi yasa ibada da jahilci babu hadarin da yi shi eh kana nan kana ta tasbihi kana ta karatu kana ta karatu sai shi ya taho maka da wata sura mai kyau ce haba an karba ka je kawai kai ta abin da ga dama an gawanta maka ai eh, yazo ma yana iya zo ma da ta takarda ya ce Allah ya aiko ga ta kar ka fara lahu laka Allah ma takaddam nan da ka ma ta akhara an yahe ma sallah an yahe ma azumi ka je kai da naka shagiya kai gobi babu gobi shikenan sai ka to da sahi sai ka rinka shan giya da koyi tun kana sha da koyi shikenan sai ka fito bayyana kana sha kaga ka zama hukaci eh don ne idan da wani mutum na iya bauta ma Allah har Allah shi halatta mai haram har Allah ya dauke mai sallah da Allah bai ce ma annabi wa abudu rabbaka ta ya ce kal yaqin ka bauta ma ubangijin ka har mutuwa ta zo ko akwai wani wanda ya kai bauta Allah kamar annabi la eh zalamtu sunnata man ahaya salama ila an ishtakar qadamahu durra min al-barak wa shadda min sagadin ahsha'ahu wa dawa tahta al da kashfan mudrab al-adad wa rawajahu jibal ash-shum min an nafsihi fa araha ayyama ash annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallah lokacin da Allah ya madaukin sarki ya ce ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattil al-qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'at al-layli hiya ashaddu wada'an wa aqwa qila to sai annabi da aka sauka mai da wannan aya kai wanda annabi bai tashi magana da lullubi babu tashi ka kama kiyamul layl ka sallace dare duka illa qalila sai kadan nisfahu ko ka yi kiyamun laili na rabi eh aw usmin qalila ko ka rage da rabi kaɗan aw alaihi kuma ka kara akan rabi kai dai kai ta karanta qur'ani babu dare ba rana to annabi ya kama sallah har duka dukkansa kawawansa suka so suka tattage jini na tsayaya amma bai bari ba in ya gaji da tsayuwa ya ga kamar Allah bai kalli tsayin da ya ba sai ya dauke kawa guda ya rike da guda har Allah yake da aha ma an zanna alaikal qur'ani mutasma ta ka kasa da aha ta ki kasa ma an zanna alaikal qur'ani ba musaukar da qur'ani gare ka likin ka da ka wahala ba illa tazkiratan liman yakhsha to wannan annabi kenan to shine mai alburga yake cewa na zalunci sunnan wanda ya raye da duhu har dugadugan sun ka kai karar cuta saboda kumburi ya daure wato cikinsa ya nade cikinsa ya kawo dutse ya kurda karkashin sa da marasa saboda babu gobi cikin hanci cikin ya bushe sai ya dauki dutse ya kurda nan ya sa kyalle ya daure don ya samu damar tsayuwa shi sallah tare da haka ana wannan sai ga duwatsun ƙasar makka gaba ɗai da duwatsun ƙasar hijaz gaba ɗai suna kiran manzon Allah ya rasulullahi in kana bukatar duniya mu narke mu koma zinare ka yi harkar duniya fa a araha ayyama shaba ya musu kallon hadarin kaji annabi ke to in annabi ne ya yi wannan kuma Allah ya ce mai wa abu da rafaka ci gaba da bauta ubangijin ka hatta ya ke kale kino an mutuwa ta zo maka to wani wani ne zai zo ya daina bauta Allah kuma ya zanna aljanna ba waliyi ba ne walidi ne Allah ya taimake mu saboda haka dole ne ga mai son ya shiga hanyar sufanci to ya sha karatun Qur'ani ya sha hadisin manzon Allah ya san shari'a ya san tauhidi don kada ya ci karo da shaidanu su raba shi da Allah da sunan sufanci eh Allah ya kiyaye mu la'anahu Allah ci gaba la'anahu Allah hmm. وقال لا تقرن من عبادك نصيبا مفروضا la'anahu Allah shi sai shedan Allah ya tsine mashi abadahu an rahamati Allah ya nisanta shi da rahamarsa wa lokacin da Allah ya tsine mashi dan maimakon ya ce tuba ne kai bai yi ba bai yi ba don ya ce a in ka wajen baban ka yana maka fada in dan kirki yake zai ka ce baban ka hakuri na tuba ko ba shi kamata ba to shedan ya Allah ya ce ma shedan na ne maka sai ce ya yarda eh da aka ce an kine mai wa kala shedana sai shedan ya ce tun da ka kine mai la takzanna wallahi sai na rigi nasiban mabruda wani rabo abin yankawa min ibadika daga cikin bayanka sai na kai da wasu jahannama kaji abin da shaidan yayi ai makadu an ad'uhum ila da'ati abu wani rabo abin yanka wanda zan gayyace su zuwa yin da'a kuma su bi to shi shikenan garan su wasa da wala udillannahum wala umanniyannahum wala amrannahum fala yuqaddiqunna adana lan'ami wala amrannahum fala yughayyirunna khalqa Allah ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا yace wala ulil wala udillannahu wallahi sai na batar da su anil haqqi daga barin gaskiya bil waswasati in jefa musu waswasi shedan nake ga ma Allah haka wala umanni annahu wallahi sai na sa musu guri alqidan jefa dulal hayati son tsawon rayuwa ji kulubin cikin rayuwar. wa Allah ba asa kuma in ce musu babu tashin kiyama wala hisaba babu hisabi wala amuran nan kuma wallahi sai na umurce su bala yubatti kunna su yayyanka azanal an'ami kunduwan dabbobi wa qala ku ila zalika a aikata wannan bil baha'ir da dabbobin da ake ce ma bahira wanda da Allah ya ce babu bahira babu wasila babu ha babu sauransu har zuwa ƙarshe. wala amara kuma sai na umurce su in ji shaidan fala yughayyirunna lalle sai sun caccanza halkan layi halitta Allah ai dina hu addini Allah bai kura kai ce wa ihla da halattar da ma harrama Allah abinda Allah ya haramta wa tahrimi ma ahalla kuma haramtar da abinda Allah ya halatta wani malami ya yi istintaji daga wannan daga nan ne aka samu cage cage, wan gaba gobiri ne wan gaba boli ne wan gaba barbari ne kanori ne wannan ba ware ne wannan kowa da kyagar gidansu alhali Allah bai yi mutum mai kyaga ba wannan duka umarnin shaidan ne shedan ne ya bada umarni dama ya rantse ya ce sai an caccanza ma Allah halitta sai a ga mutum mutum ne eh duk yanzu akwai Allah ya riga ya bambanta mu duk taron mu na yanzu babu mai kyaga to amma kowa da yaren gidansu kaga wannan yaren gidan ku, ka same shi ne ba kakanka ne ya kirkiro shi ba ba ka ba ba innaka ba Allah ya yi bambanta haka ya yi wa nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah ya atqakum wannan shi ya umarnin Allah ya ku mutane kaga aka ce mutane duk wanda an mutum Allah ya ce to mu muka halitta ku daga namiji da mace muka sanya ku abin nan al'umma al'umma shu'uban al'ummomi daban-daban wa qaba'ila muka sanya ku kabilu daban-daban li ta'arafu don ku san juna inna akramakum inda Allahi atqakum mai karincin ku a wurin Allah mai tsoron Allah shikenan inna Allaha alimun khabir Allah shine masani shine mai labari to sai shi dan ya to wannan yaren bai isa wannan yaren da Allah ya bambanta ku bai za ku to ku ku yi taga irin waɗannan ku ku ku yi irin waccan ku ku yi irin waccan ku ku yi irin waccan duk yake gyara ma kowa abin da zai abin nan ga abin da rabon Allah ga na shedan da haka ko zana matanai wani zane ga huska to ranar lahira sai Allah ya yi mai hisabi tsakani da dan da haka waɗanda sun kai can baya Allah ya gafarta musu amma ku da kuke da rai kada wanda ya sake zama ɗanai duka ga huska in dai kun yi imani da Allah umarnin shaitan ne ma ma anzalallahu bihi min sultan Allah bai saukar da hujja ta cewa awa wani daci aka ba babu kullukum min adam wa adam min turab dukkan ku adamu ne adamu daga ƙasa adamu bai da kaza ba ba gobiri bane ba kane bane ba ba aushe bane babu ba fulatani bane mutum ne musulmi iyakan magana kenan kar wanda ya sake samu ɗana ya tsaga in ma kana zo ka a gane yarenka to kai kokari ya koya matarka matarka ta koya ma ɗanka yare in kana ba gole to ka wuri ba gole ta koya ma ɗanka bolanci in ba kanore kake ka auri kanore ta koya ma ɗanka kanore don kada iri ya bace ta yare shi an shi an rabon Allah amma rabon tsaga rabon shaidan ya ce sai ya bada umarni an canja ma Allah halitta da yi sai kun ga magana yanke kunnuwan dabbobi babu akuya ba ta taba haihuwa da da mai hudan kunne ba babu in ka ga akuya da hudaddan kunne to mutum ne ya huda mata in ka ga akuya da hudaddan hanci to mutum ne ya huda amma lokacin da za a haihe ta wato ana haihuwar ta bahimatun jama'a za a halitta ta kammalallar dabba ta lahiya lumi wutsiyar ta lahiya lumi komi na ta lahiya lumi to in ka ga an kire wutsiyar ta to mutum ne ya aikin wannan shedan ne ya bada umarni wala amara nan wala wala yubatti kunna azanal an'am wala amuran nan wala na khalqallahi to Allah ya kiyaye mu to zama da haka a daina tsage tsage ba su da kyau haramun ne yin tsaga haramun ne Allah ya la'anci mai yi ya la'anci mai nema a yi masa Allah ya tsine ma mai zanna yana zana ma mutane yana bata musu huskar da Allah ya musu mai kyawu Allah ya tsine ma mai yi kuma Allah ya tsine ma wanda ya kirawo wanzami don ya waɗiya ne tsaga da mai tsaga wanda wanda ya nemi a tsaga duk Allah ya tsine musu amma shi yaro wanda an kawa ba shi da iko ba ya da laifi sai dai shari'a ta rige tsakaninsa da iyayensa ranar lahira Allah ya samu gani ku bari kare karanci shine shine abin da Allah ya raba bolanci shine abin da Allah ya raba kanori shine abin da Allah ya raba fulatanci shine abin da Allah ya raba wannan ba kai ka koya ba kanori ya samu kai ne kanori tuntuni babole ya samu kai ne yana bolanci mai san inda an ka samu ba ba ya samu kai ne na bulbul da bai san inda aka samu ba ba hausa ya samu kai ne na hausa bai san inda aka samu ba to mu bari wannan na Allah ya isa shedan ya je da da nashi kaya to amma babban mugun abu sai kaga har yanzu ga karatun nan da aka yi ga tafsirai ga littattafai masararu da komi amma mutane suna nan sun kai akan al'ada Wai idza qila lahu ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alayhi aba an ce ku zo ku bi abinda Allah ya ce a'a muna nan kan abinda muka samu iyayen mu akan to ina fata Allah ya sa in kunne ya jiya jiki ya zan ya tsira to shi wannan shaidan mai wannan mugun aiki bayan ya ba da wannan sai Allah ya ce to waman ya kunne shaitanu waliya wanda ya zan waliyin shi man ya takizi waliya wanda bai riki shaidan waliyi ya tawallahu yana goyon bayan sa wai yana mai da'a min dunillahi ya ba Allah wato wani Allah ya koma ga wani Allah ya rabu da Allah ba kar khasira khusrana mubina wannan yayi hasara hasara wadda take bayyananna limasiri ila nari domin kasancewa ke zai koma zuwa wuta al almuwabbadati alaihi abin dawo masuwa a kansa in ya shiga bai ita haka bada ya'iduhum ya'iduhum huwa yumannihim وما يعدهم الشيطان وما يعدهم الشيطان إلا غرورا da ya nemi musu alƙawalin dulal umri tsawon ya ce ba ka mutuwa da wuri musamman saurayi Ya yace habaitu shahara ga kakanka shekara da 120 wadda aka ba gari mutuwa da wuri ba wai manihim ya sama mutum guri na lil amali wato samun gurace gurace bin duniya a duniya ba Allah ba asa wala jaza'a sai ya ce ba ma tunani to wani mutu ya dawo da ka musulmi sai shi ɗaya zo ya nuna ma kai duk wannan abin jita jita ne kawai ana ta cewa za a yi tashin kiyama yau za a yi tashin kiyama shekara nawa ana mutuwa har yanzu ba ga kowa ya dawo ya ci kasuwa ba shedan zai nuna maka haka wala jaza kai rudin ka ne ake yi kawai kai a ya duniya ba da kai ba ta kai zina ka ji daɗi da haka ba wani maganar lahira shedan duk zai iya zewa ma wannan tunani to Allah ya ce wa ma ya ido mu shaytan wannan alkawari na shaytan ba wani alkawari ne da zalika da wannan ba illa gurura sai rudi yana rudin ka ne don ka halaka ku tai tare zuwa jahannama akwai ranar da za a kai mai kujera cikin wuta ya tara yan wuta ya musu hudu ba inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum Allah ya muku alkawalin gaskiya ni ku na muku alkawali na ya ƙarya to da da hajin da zai ce to kar kowa ya kuka da kowa ya kowa ya kuka da kai ne wala tazumuni wa lumu anfusakum to Allah ya kiyaye mu daga da na sani ulaika ulaika ma'awikum jahannam wa la yajiduna annaha mayiza ulaika masu irin wannan sifa waɗanda suka ga duka ya shedan ma'awahum jahannam makoma su jahannama wala yajiduna anha mayiza ba za su samu wurin kaucewa daga barin jahannama ba ai ma'adilan wurin kaucewa والذين والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعلى الله حقا ومن أظلم من الظالمين to sun da ƙur'ani in ya ambaci miyagun mutane sai ya ambaci na ƙwarai sai Allah ya ce na amanu waɗanda sun kai imani wa amilu salihati sun kai aiki na ƙwarai. da khuluhun jannatin za mu shigar da su aljanna da jarimin tahtiha al wanda koramu ke gudana karkashin ita aljanna khalidina fiha abadan suna madawwaman zama cikin ta har abada kamar yadda waɗancan an ka ce in sun shiga ba su hita to su ma su waɗanda su ma in sun shiga ba su hita <coughs> wa'adullahi haqqan kuma alkawali ne na Allah na gaskiya wa'adahum Allahu zalika Allah ya alkawanta musu wannan wa'adan wato alkawali wa haka ya cancantar da shi haƙƙan tabbatarwa wa man aida ba wani daya azzaq wanda ya gaskiya kila magana min Allah kamar Allah ba wani wanda ya kai gaskiyar magana kamar Allah ya wadi ta tabbata ba wanda a haka nan kamar Allah ai kaulan wa zala aya mai zuwa ta sabkala mabtakar almuslimuna wa ahlul kitabi yayin da an ka haɗu da kirista da yahudawa da musulmi kowa na kira shi wanga ya ce mu ne waɗanda su ce mu ne to sai Allah ya saukar da aya imma bil akhirati aw bil dunya ko dai a lahira ko nan duniya nan duniya bil bala'i wal nihani da bala'o'i da jarrabe jarrabe kama wala da fil hadisi kama da cikin hadisi yubtala al mu'minu ala qadari dini wato ana jarraba mu'mini gurgurdon addininsa wa in kana bi dinihi sulba yaushe kenan in addinin kana da ƙarfi sai a jarrabe ka kwarai wa in ka nufi dini riqa in kuma addinin kana laushi to a dan warwaka ka sama zama a saki in mm, haka addini yake mm. wala yajid lahu min dunillahi waliyan baya samu wani mai kariya kuma bayan Allah ya fasu wanda zai tsare shi wala nasira ko mai taimako ya wanda zai kare shi daga azabar Allah ومن يعمل ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نبيا يعمل ومن يعمل وندي أيكة شيئا ونأ من الصالحات نكاوا وأيكي أيكي قريب من ذكر أو أنثى كون مجني كو مجني wa huwa mu'minu alhali kuma sanda ya aikin na yana mai imani domin aiki babu imani bai da umari fa ulaika wa'anda suka yi aikin